Inspector, kuna iya faɗa mana a ganin ku me ke sa yara wannan barace-barace? Abubuwa da yawa ne suke saka yara barace-barace idan muka ɗauki misali talauci da ƙasashenmu suke fama da shi. Duka wanda yake ƙauye ya san halin matsin da ake ciki. Bayan wannan akwai yara da iyayensu ba sa tare, sai yaron ya rasa inda zai faɗa. Babu abinci, ba abin sha, ba makwanci mai kyau. Sai yaron ya je ya yi bara. Wasu iyayen su ne suke miƙa yaransu ga malamai su je birni karatu wanda idan suka zo birni ba wani karatun kirki suke yi ba sai yaron ya je ya yi bara domin ya samu abin da zai ci bayan wannan kuma a cikin yanayin da muke ciki ko yaro bai da yunwa bai da kishirwa idan yana biyar yara suna iya saka shi cikin bara saboda yana ganin yaren yadda suke samun 'yan kwandaloli zai ja hankalin shi shiga bara Gadan a ga barkaren wajen ti. Inspector, kuna iya faɗa muna me ke kawo wannan rashin tausayi? kuma idan magana ta zo wurinku wane matakai kuka ɗauka? Rashin kula da haƙƙin yara shine yake saka yara cikin hali da suke ciki na bara amma da maganar ta zo wajenmu to yaron ya tsira saboda gwagwarmayar da muke yi dare da rana shine ceto rayuwar yara saboda dokar niger ta hana wa yara an samar da matakai yadda yara za su ji daɗi su wadata har su girma kuma akwai matakan doka ga waɗanda suka taka haƙƙin yara kuna iya faɗa mana matakan da doka ƙasar nijar ta ɗauka ga masu take ma yara haƙi. kamar yadda na ce a baya waɗanda suke taka haƙƙin yara suna cin zarafinsu suna saka su barace-barace akwai matakan doka da ƙasar nijar ta yi tanadi wanda takarda ce da ake kira fataucin mutane da aka tsara a shekara da goma wacce ta yi tsari da wayar da kan jama'a da fahimtar da jama'a menene fataucin mutane wane ne ya kamata a kama domin fataucin mutane idan aka kama mutum wani hukunci yake hawa kansa wanda hukuncin shekara biyar zuwa goma ne a gidan kaso da tare jika biyar zuwa miliyan biyar da ake ɗorawa mutum. kan Gida Kabara ba.